可以。 Bismillah rahman rahim mai sauraro assalamu alaikum rahmatullah barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin tsinuwar uwa wanda Esreza ya wallafa. Suna zaune Pastor Daniel ya rika ɗorar ɗansa a kan tsarin da yake so hakan ne ya ƙara wa zaman nasa armashi shine ya fara yi wa yaron nasa sha'awar aikin model domin a lokacin yana da wani tauraro nasa da yake so kuma model ne hakan ya sa bai sha wahala ba har ya fara domin yaron na da kira da jiki irin na models. sannan kuma ga tarin dukiyar ubansa sosai adam wanda abokanansa suka sa masa suna reza tsabar iya buga bal yana son wasan kwallon kafa domin farko abin da ya so ya yi kenan amma haka ya hakura ya ba abin da ubansa yake so yana son mahaifinsa sosai domin mahaifinsa ya sadaukar da komai saboda shi kuma ya koyar da shi tausayinsa hakan ya sa ya tashi da tausayin nasa hakan ya sa dukkan abin da ya ce baya so to yakan bar wannan abin kenan duk irin san da yake yi masa kuwa reza ya ɗauko wasu daga cikin halayyar mahaifinsa daga ciki ko akwai cikin musulunci da musulmai kuma shi ma ya samu karatun addini mai tarin yawa lokacin da mahaifiyarsa ta auri wannan musulmin haka dole ya bar Najeriya sai dai zuwa da yake yi lokaci bayan lokaci lokacin da Daniel ya fahimci akwai yarinyar da yake soyayya da ita mai suna Charity ya hana shi kulata. ita ma iyayenta 'yan Najeriya ne zama ne ya kai su Ingila ya haƙura da ita amma ita tana mugun sansa hakan yasa take manne masa Reza ya kawo ta akan yana so ya aure ta amma mahaifinsa ya ce ba ta da ilimin da za ta iya zama a family ɗinsu. To haka dai ake ciki kullum idan ya zo Ingila suna tare. A ɓangaren matar ubansa Laura kuwa tana son sa ganin shine abin da mijinta ya fi so. Sannan har yau ba su manta da dangin mahaifinsu ba waɗanda suke garin Daudu domin idan suka shigo suna zuwa su gaida su. Reza ne ya numfasa ya ce yanzu dai dadi ka yarda za ka aura min charity? Pasto ya yi wani tunani kar wannan yarinyar ta ja hankalinsa ganin yadda take da kyau. Ya sa ya ga kawai ya aura masa wannan ɗin. A haka har ya kai shi filin jirgi suka tashi kafin ya dawo gida. gida waya ya ɗauko ya shiga kiran siyama domin ya damu da ina za ta je ya kira ba ta ɗaga ba ya sake kira sai a kira na uku ne ta ɗaga da sallama kamar yadda ta saba ita ko siyama sosai kanta ya kulle tana mamakin kenan reza ba musulmi ba ne ko yaya sai da ta je yana bin umarnin mahaifinsa ya sa ta ƙara shiga mamaki lokaci ɗaya tana haɗa kaya tana tuna umma sosai ta ji zafin wannan abun. duk da bata ji haushin kowa ba sai wannan mutumin haka ta fita daga gidan ta ƙarasa wani hotel da take yawan wucewa ta gefensa ta kama ɗaki na kwana ɗaya kasancewar lokacin yamma ne yasa ta shiga ɗaki ta ci kukanta sannan ta kira Nasiru shi ma ta fashe masa da kuka tana jin wani irin zafi kuma ta rasa ko na menene ko saboda Reza ba musulmi bane ko ko saboda ta ga yana yi wa ubansa biyayya ne ita ta kasa yi wa nata iyayen ko kuma saboda korar da yayi mata ne dan ya shiga lallashin ta har sai da ta yi shiru shi kansa baya son ta da wannan aikin gaba daya amma ita ta nace yace Siyama ba za ki zo auren yaya Bala da binta din bane ranar wannan juma'ar fa za a daura. lokaci ɗaya ta share hawa ta ce da gaske ya ce insha Allah ta ce yanzu ba da damar zuwa dole sai mun samu hutu muna tsakiyar aiki ne ni ma ina son zuwa insha Allah suna gamawa ta kira umma amma bata amsa ba ta yi mata kira ya kai bakwai amma babu amsa sai ga kiran Fati ya shigo tana gani ta ɗaga sai ta tsinci muryar umma na mata magana cikin kakkausar murya ta ce kar ki ƙara kiran waya ta siyama domin ban isa da ke ba kin nuna min cewar kin fi son aikin ki a kaina to ni ma na daina damuwa da ke siyama ga ki ga aikin aikin nan Allah ya bada sa'a kuma na sake faɗa miki kar ki ƙara kiran wayata ba tare da umma ta bari ta yi magana ba ta mika wa Fati wayar Siyama ta ce please umma dan Allah ki yi haƙuri ki saurare ni Fati ta ce ba ita bace ta tafi Siyama ta fashe da kuka tana cewa Fati ta kai wa umma wayar Fati ta ce ta tafi kuma ta yi fushi sosai to ki anti Siyama dan Allah me yasa ba za ki ba abin da ta ce miki bane ke yanzu ya miki kyau ki zauna a wata ƙasar kina mace me yasa ba za ki dinga tunani bane anti Siyama Siyama dai sai kuka take yi ta rasa me ke damu damunta tana ji kanwar tata tana mata fada amma bata iya ce mata komai ba sai da ta sha kuka sosai tana tuno rayuwar da ta yi a daji lokaci daya ta shiga ban daki ta yi wanka ta ɗauro alwala ta yi sallar magariba da isha'i bayan ta idar ta kira nambar aida cike da mamaki ta ji ta shiga ai kuwa zumbar ta miƙe tsaye tana kara wayar a kunne ta ce aida haka ta kwanta wasai domin wayar da ta yi da aida ta kara kwantar mata da hankali a cikin daren ta kira manaja dinta wanda baby ammi suka hada ta da shi mai kulawa da dukkan lamuranta a nan kasar ta sanar masa da cewar tana buƙatar gida ko na siyarwa ko kuma wanda za ta kama haya amma ta faɗa masa a gurin da take son gidan ai ko tun a daren ya fara binciken gida a unguwar nan da nan kuwa aka samu amma na haya ne gidan dan irin na turawa ne dan karami komai da mutum zai buƙata na gida akwai a ciki Ba shigar da safe ya je ya biya kuɗin gidan sannan ya ƙara sawa aka gyara mata ya tabbatar da komai yayi a gidan misalin karfe hudu na yammaci ta yi oda na abinci tana cikin ci sai ga kiran manaja ya sarar mata da cewar an ga gama komai ta zo ta ga gidan ai kuwa lokacin da ta ga gidan ya mata kyau sosai kuma dai yadda take son gida babu hayaniya sannan gashi jikin gidan reza ginin gidan ma iri ɗaya ne sai dai sun bambanta a fenti da girma na reza ya fi girma domin shi yana ɗauke da ɗakuna huɗu ne wannan kuma guda biyu ne kawai so sai ta shiga shirya kayanta a gidan ta ce masa tana son yar aiki wacce za ta dinga taya ta zama a gidan da dai sauran wasu abubuwa har da girki su ma a ranar aka sama mata misalin karfe biyar ta fito sanye da face mask a fuskarta. za ta je siyan kayan abinci domin ita dai ta fi gane ta yi girkinta ta hango reza ya fito tare da baban nasa. Sosai take kallon su har suka bar wurin ita ma ta shiga motar da ta tafi tana dawowa ta shiga shirya komai tana gamawa ta ɗora indomi shaf shaf ta gama ta zauna tana ci ta ƙoshi ta yi hamdala yau ba su da aiki hakan ya sa bayan sallar la'asar sai ta kunna data tana so ta je gidansa ta kwaso sauran kayanta amma tana tsoron wannan mutumin tana hawa online kuwa ta ga aida ta kira ta video call tana ɗagawa suka fara hira hira a nan take sanar mata cewar ta haɗu da badawiya kuma ta sanar mata da abin da ta ce a kanta ai da ta ce to idan kina da hankali sai ki yi taka tsantsan da ita domin kin ji abin da ta ce miki siyama ta ce to ni ina ruwa na da ita ni fa wallahi bana saka ta ita da adawiya a cikin tsarin sabga ta. domin ban ɗauke su masu hankali ba ai ta ce yauwa ke adawiya fa an sake ta ni ma ɗazu nake gani wallahi wai ƙarya aka yi mata ba ita ce ta yi kisan ba siyama ta miƙe zaune ta ce ba an ce an kai ta gidan yari ba ai da ta yi dariya ta ce ni ma haka na ji amma ko a lokacin dama ban yarda ba na san wace ce a da wuya tana da kuɗi da wayo da manyan mutane to yanzu haka ma ta koma ingila tuntuni siyama ta ce kin san allah ƙasar mu najeriya ba a kyautawa wallahi amma ai da wallahi na miki alƙawarin sai a da wuya ta shiga hannu wallahi bar ni da ita ki gani ta kashe mutum kuma ga shaidu amma a ce ƙarya take ai da ta yi dariya ta ce matsoraciya da ke me za ki iya yi ki dai bar masu zuciya su yi aikin nasu ni kaina wallahi ina cike da ita na sharrin da ta yi mana siyama ta ƙara cewa ke dai bari ni fa abubuwan da suka yi min wallahi ba dan Allah ya kare ni ba da yan sun lalata min kariya to yanzu yaya batun family din oga fita sun ƙara kai kara ko ko sun haƙura aya ta ce to yaya za su yi idan ba su haƙura ba ai faɗan da ya fi ka kawai kamar da shi wasa zai fi maka sauki yanzu haka ma binne shi za a yi so yana da kyau ki kira matarsa ki yi mata gaisuwa kuma ki bata wani abu siyama ta ce sai dai na ƙara mata amma sau uku ina mata aiki kuma ban san da maganar binne shan ba da na aika mata Siyamu ta sauya hirar da cewa ya aikin naku ne ai da ta ce aiki kam ana ta yi ai yanzu kam aiki ya yi yawa babu lokaci tana so ta yi mata maganar jamilu amma ba ta so a dawo da maganar baya domin yanzu ba ta san yaya ake ciki ba an bar auren ne ko kuwa sai kawai ta waske ta ɗauko wayar ta gurin aiki da ta gani tana haske alamar kira lokacin ta ɗauko three ta gani daga reza da mamaki ta zauna za ta kira sai ga wani kira sai ta ɗaga ta yi sallama ya ce am kina ina ne ya faɗa da ɗan rikicewa amaryar muryar tasa Siyamar ta ji wani daɗin jin ya damu da ita ce na sami gida ne yanzu haka ina nan cikin gidan ya yi shiru sai can ya sake cewa a ina ne ta ce no babu komai zuwa gobe zan zo na kwashe sauran kayan nawa tana faɗa ta kashe wayar domin ta gani ko zai ƙara kiranta ko kuma zai roƙe ta akan ta dawo gidan nasa sai dai shiru shiru bai ƙara ba hakan ya sa ta ajiye wayar tana jin haushin kanta yau reza ya soya makara hakan ya sa yana tashi bai tsaya wata odar abinci ba kawai ya yi wanka domin ya san yanzu tana can tana jiransa domin ya san bata wasa da aiki. Yana buɗe ƙofarsa ya ga ita ma ta fi daga kusa da gidan nasa. Sosai yake ta kallanta yana mamakin kenan wannan gidan ta kama kamar ya yi mata magana amma ya fasa. Ya sa a ransa bata gan shi bane amma idan suka je gurin aiki zai mata magana. Ko a gurin aiki ya ga yau gaba ɗaya bata ta ko sa, sai ya bari akan ta jawo haushin abin da ya faru ne sai kuma ya ji bai ji daɗin abin ba. Hakan ya sa yanke shawarar kawai ya same ta su yi magana. Ana tashi ya biya gurin cin abinci sannan suka jero tare da wasu models abokansa suna tafiya wanda su ma abincin suka zo ci wasu da 'yan matan su wasu kuma su kadai ne yana zuwa ya shiga yayi wanka ya saka rigar da ya zo da ita mai haɗe da wandanta kasancewar ana ɗan sanyi ya buga kofar gidan nata yana jin ko hakuri zai bata ko kuma menene bai gama yankewa ba har ta buɗe kofar ya bi bayanta bayan minti biyu suka yi shiru ya ce shi ɗin babana ne ina son sa sosai amma kuma ya fi so na hakan yasa nake bin dukkan abin da yake so ko da bana son wannan abin so bana so ki sa abin a ranki komai ya wuce naga kamar kina fushi siyama ta ce babu komai ya wuce dama ni ban yi fushi ba tana faɗa hawaye na son zubowa daga cikin idanuwanta domin sai take ganin kamar ita yake yi wa habaici akan biyayya ga umma ya zuba mata idanu ganin tana kokarin yin kuka sai ma ya rasa me zai ce mata ta mike tsaye ta ce ina son na kwaso sauran kayana da laptop ɗina a gidanka ta faɗa tana share hawaye kuma ta mike tsaye bai ce komai ba ya mike ya fita ta bi bayansa ya zauna a falo ta shiga ta kwaso sauran kayanta tana fita ya bi ta da laptop ɗin da ta bari za ta dawo domin ta ɗauka. Tana ƙoƙarin dawowa ta gan shi rike da laptop ɗin nata ta karɓa ta koma ciki ta ce masa thanks. Tana faɗa ta rufe ƙofar ɗakin nata. Ya tsaya shiru sai kuma ya juya shi ma ya tafi. Ya zauna a falo yana jin kamar bai kyauta mata ba. To amma ai bai mata komai ba. A can gida kuwa alhamdulillah yau aka ɗaura auren yaya Bala da Binta a kan sadaki naira dubu ɗari uku. Zaune yake a gaban Umma tana masa faɗa tana hawaye. Sosai ta yi masa faɗa akan ya yi adalci a tsakaninsu. Bayan ta gama masa faɗa ne ya tashi ya fita ita kuma ta fashe da kuka wanda ya sa yaya bala dawowa yana tambayar ta ta ce babu komai bala Allah ya yi maka albarka ya amsa da amin yana tausayinta domin ya san kukan me take yi an rasa na farko bata nan wannan ma bata nan a fili ya ce siyama siyama sai kawai ya girgiza kai ya fita sai da ya biya ta ɗakin nasiru amma baya nan sosai yake ankare da wannan yaron kwana biyu ya fara yawon banza yana so bayan komai ya kammala ya tafi bautar ƙasa ya gama komai ya fara aiki idan ya so a yi masa auren da yake so so tare suke da abokanansa guda biyu suka nufi gidan nasa tun kafin su shiga cikin falon suka fara jiyo hayaniya babban abokin ango mai suna isa shine a gaba gaba suna budewa goran ruwa irin ta faro ta yi wa isa welcome a goshi kasancewar akwai ruwa a ciki ya sa gurin ya fashe lokaci daya da sauri suka ja da baya yaya bala ya leko ya hango yanda aka yi kace-kace da falon da sauri ya tura kai ganin zulai daga ita sai wata karamar riga tana dambe da kawar amarya sannan rigar kanta babu maraba da babu wani irin tsawa ya daka aika musu wanda ya sa sai da suka tsorata kawar amarya ta koma gefe amma zalai ko a jikinta sai ma ƙara kamo yarinyar da take yi wani irin mari ya sauke mata tsabar bacin rai ya ci gaba da faɗin ke wace irin wawuyar yarinya ce da baki da hankali ina muku faɗa shine dan kin raina ne zaki ci gaba da faɗa zalai ta ce Allah ya isa na mugu azzalimi kawai ai sai ka tsaya ka ji dalilin faɗan ko kafin ka fara duka na yaya bala ya kalli kawayen amarya da suka yi cirko cirko suna kallon sa ya ce idan ba ku bar gidan nan ba sai na babballa yarinya in iska marasa kunya kawai ai nan suka shiga rigirgen kwasar mayafi da jaka suka yi hanyar ɗakin amarya ya ce ke waje za ku yi kowace 'yar iska ta tafi gida hakan ya sa suka nufi hanyar waje wata da kana gani ka san ita ma bakinta a sama yake ta ce ba a ba mu kuɗin siyan bakin da muke jira ba ta faɗa tana juyowa ta kalli yaya bala da ya haɗe rai yana jiran su fita ya san yadda zai yi da wannan yarinyar wani irin sufa ya yi zai kamo ta amma ta yi tsalle ɗaya ta fita daga falon ya ce da ki tsaya mana a sayi bakin naki mana dan uwarki ya juyo ya kalli wata kanwar zulai din ya ce ina fati tace tana ciki gurin amarya ya ce kira min ita suna zuwa ya kamo hannunta ya kalli yarinyar ya ce biyo ni ya leko waje ya ga isa da ɗaya abokin ango suna wanke gurin ya ce please isa ku kai mun waɗannan yaran gida yana faɗa ya ja ƙofar falon ya rufe bai tsaya sauraron fati take ce masa umma ta ce ta kwana a nan ba shi ma isa yana ta masifar ko sanna bai masa ba yana korar su dukkan abin da ya bala yake yi dan ne zuciyarsa kawai yake yake yi baya so ya yi wani abin da ba daidai ba a gaban mutane zulai dai na tsaye a gurin ya shiga ɗakin da aka kai binta ya same ta zaune ya ce tashi ki biyo ni yana faɗa ya fita ta tashi ta biyo bayansa bayan sun zauna ya kalle su ya ce menene ya haɗa ku wannan faɗan ya yi maganar babu wasa jin sun yi shiru ne ya ce ba magana nake muku ba binta ta ce ita da su ne ni kan babu ruwa na. wallahi ban ma san komai ba zulai ta ce ƙarya kike yi makaryaciyar banza da wofi munafuka kawai ko an faɗa miki tsoron mijin naki nake yi ne ko ko ina son sa haka kawai fa suka shigo har bangare na suna ce min wai sai na bar gidan tunda makala maka ne aka yi ko an faɗa musu ni din sanka nake yi ne wallahi idan ka ga dama ka auro mata biyar rana ɗaya ni ba abin da ya dame ni ne. kawai dai kar mutum ya shiga sabga sabgata ne kawai tana faɗa ta tashi fu ta bar gurin yaya bala ya bita da kallon mamaki sosai abin da ta yi ya bata masa rai yana jin har yanzu wannan yarinyar yarinta na damunta amma zai saita mata zama kuwa zai kuma bata mamaki yaya alƙawarin shi da kansa ba zai je gare ta ba ko za su shekara goma a haka haka. Saki kuma ta ci albarkacin iyayenta tunda haka ta zaɓa ga fili ga mai doki ba dai yayi wata matar ba ya dawo da kallon sa gabinta ya ce babu ruwanki da ita kar ki yarda ki shiga sabgarta idan na ga sabanin abin da na faɗa miki zan baki mamaki ya faɗa duk ran saɓace haka dai wannan daren aka yi shi babu daɗi daga ango zuwa amarya har da uwar gida washe gari zai tafi sallah ya tashi kowacce. ba tare da ya tsaya duba ko sun tashi ba yana dawowa ya koma barci abinsa yau ma a firgice ya farka yana addu'a kamar irin irin mafarkin da ya saba yi da siyama yau ma ya yi addu'a yake yi har ya samu ya dawo daidai sosai ranar ya wuni da mafarkin a ransa yana jin tabbas sai ya san abin yi game da siyama ya san mafarkin ba gaskiya ba ne amma wannan yana ba shi tsoro sosai haka yau a gida ya wuni duk binta na manne da shi ita kuwa zalai ko a jikinta sai ta zo ta zauna a falo tana kallo kamar bata san da su ba a daren bala ya angwance da matarsa inda ya same ta a budurwa sosai daren farkonsa da anti zainab ya dinga dawo masa domin ita ma binta haka ya ya same ta dan ya shiga sawa binta albarka ranar haka ya dinga hidima da ita kamar ba shi ba ita kuwa an samu abin da ake so sai langwabe masa take yi tun tana yin na wasa har rashin lafiyar gaske ya kama ta haka dai zaman nasu ya ci gaba da gudana har sati biyu sannan ya tara su akan rabon kwana zulai ta ta ce ba ta so ta bar mata kwanan gaba daya ita ta zo domin kwana ba da mamaki yake kallanta ko da yake ba zai yi mamaki ba domin babu abin da ya taba shiga tsakaninsu ganin ko a addinance tunda ita ce ta faɗa haka haka da bakinta to babu wani cutarwa ya yi alkawarin dukkan wani ta zai sauke mata amma wanda ta ce ba ta so babu shi babu gwadawa ita kuma zulai wani irin sabon ƙiyayyarsa take ji ba dan mahaifiyarta ta ce idan ta kaso aurenta kar ta dawo musu gida ba ko mahaifinta ma ya ce ko yaji ta ƙara yi wallahi sai ya karya ta hakan ya sa ta kasa buƙatar saki da kanta amma ta yi alkawarin ba za ta bari komai ya shiga tsakanin su ba har sai shi da kansa ya sake ta ta dawo ta a ruwan da take so ita kuwa da wuya kwana uku uku ta ƙara a garin Legas sannan ta shirya ta yi komawar ta Ingila domin ta ji labarin neman ta da ake yi. Sai dai akan hanyar ta zuwa filin jirgi 'yan sanda suka yi sa'ar cafke ta. Cikin lumana da girmamawa aka tafi da ita nan police station ɗin Legas. Matakan tsaronta na baya suna bin su. Aiko a ranar labari ya fara bazuwa akan an kama wacce ake nema domin kuwa dama an baza hotunanta. Su saya da wuya ta fara kiraye-kirayen waya kafin ka ce me sai ga manyan mutane sun cika gurin. Kwana ɗaya kawai aka yi ana kes ɗin aka rufe shi babu shi babu dalilinsa farko wasu sun ce an kai ta gidan kaso sai kuma ga sabon labari ya fito cewar ba ita bace ma ta yi kisan hakan ya sa ko kwana ɗaya bata ƙara yi ba ta wuce vip london sai dai tana zuwa nan ma ta ci karo takardar gayyata da kuma laifukan da ta aikata bata tsaya wata wata ba ta nufi kamfani ta shiga ofishin ogan nasu duk ta rikice nan dai ta fara faɗin ita wallahi ba ita ce ke fitar da dukkan wani sirri ba shin kausasshiyar murya ya fara faɗin kin karanta dokokin aikin namu da kyau kuwa an faɗa miki wannan kamfanin kamar saura yake To idan ma baki karanta da kyau ba, ki koma ki ƙara karatun abin da kika cike da kyau. Na farko, kin ɗauki ƙafa kin bar ƙasa ba tare da izinin kowa ba, babu sanarwa babu neman izini. Na biyu, kin fitar mana da aiki ba tare da mu mun fara fitarwa ba. Saboda haka, na farko dai mun sauya wata a madadinki, sannan batun fitar da aiki kuma ki duba cikin dokokin za ki ga hukuncin wanda muka kama da fitar mana da aiki. a wuya ta yi shiru ita dai bata gane wani aiki ta fitar da shi ba. Lokaci ɗaya kuma ta tuno da yadda suka yi da Dele Ali kuma komai komai nata ya samu take ta yarda da cewar shine zai mata haka wallahi shine ta ce am please ya dakatar da ita ya ɗauko takardar dokokin ya mika mata sannan ya ce kwana biyu muka baki ki kawo dukkan taron da aka ci ki kuma ki sani ba za ki kara aiki a VIP ba har abada domin kin ha'inci kamfani da sauri ta mike tsaye tana roƙonsa domin ta san idan ta rasa wannan aikin ta shiga uku ta lalace su ta fara karatun dokokin aikin daki-daki tana yi tana kuka domin kuwa duk bata san da dokokin ba nan take ta tuno da ranar ta farko da manaja ɗinta yake ce mata ta tsaya ta karanta wannan abin da kyau amma ta ce masa babu komai bata ƙara shiga tashin hankali ba sai ta zo kan dokar fitar da aiki da ta ga an rubuta kamar haka duk members ɗin da muka samu da yaudarar mu wajen fitar mana da aiki ko da kuwa ƙaramin bidiyo ne ba tare da mu ne muka fara sakin sa ba to za mu yi lissafin dukkan abin da fim ɗin ya ce a raba gida biyu ya biya rabi sannan kuma zai bar aiki da mu kowane ne shi da sauri ta ɗago tana kallon sa shi kuma yana ta aiki assistant sistam ɗin gabansa kamar ma ba ta nan. Adawiya ta kalle shi ido duk hawaye ta ce, wani aiki na fitar muku please. Tana rufe baki ya turo mata sistem ɗinta ta fara kallo. Fim ɗin da suka fara ɗauka ne sabo. A gurin editin ya nuna an cire wani ɓangare ta ciki. Kuma ta je ta yi postin ɗinsa. Dama kuma wasu suna yin haka domin samun mabiya da comment. Eh, tabbas ta ga bidiyo ɗin a wayarta, amma wane ne ya yi postin ɗin? Ta yaya har hakan ya faru? Gashi kuma babu damar yin musu domin gashi a cikin account ɗinta. Kawai sai ta miƙe za ta fita ya sake kiranta ya bata wata karda ta karba bata tsaya karantawa ba ta saka a jakarta ta bar gurin tana fita daga cikin gurin shi kuma zai shigo ta tsaya a gaban sa ta kalle shi ido cikin ido ta ce ni zaka munafinta dele saboda na ce ba son ka shine zaka ci amana ta to ka saurari na. wallahi ba zan bar ka ba dele yayi dariya ya ce kin manta abin da kika yi min mari na fa kika yi tunda nake wata mace ba taba gigin mari na ba sai ke saboda kawai na ce ina son ki ko a da wuya tace ko ka fi karfin marin ne ya girgiza kai ya ce a'a ban fi ba amma na isa na wargaza miki rayuwa ko za ki ƙara mari na ne ya faɗa yana dariyar mugunta a da wuya da ranta ya kai ƙarshen ɓaci ta ɗaga hannu ta sharara masa marika guda biyu ta ce an mare ka ɗin kai abin da za ka yi kuma soyayya ce ba za a yi da kai ba tana faɗa ta kama hanya za ta fita ya kamo ta ya kalle ta ido cikin ido ya ce kar ki manta wannan ranar da kuma lokaci yana faɗa ya raba ta ya bar gurin bai ƙara ko kallon ta ba sa ta bi da kallo tana jin me ya dace ta yi masa fiye da wanda ya yi mata ta ja tsaki mamaki ita ma ta bar gurin sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo ma shiri na gaba kowa ya taba ki ba za na kyale ba ko zan mutu